daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook wwwfacebookcom hausatv bismillahir rahman rahim ma sauraro barkamu saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a wannan fitowar ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya bayan nan ne kuma za mu kawo muku shirin nan na kokon san da ke taɓo wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma dauke da shirin nan na afirka a yau sannan sai a saurari lafiya sai da kula da fatan za a kasance tare da mu domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. labaran duniya da farko ga kanunsu yaran ta yi allah da ci gaba da aikata laifukan yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi a gaza asusun 'yan yara na majalisar ɗinkin duniya ya yi tar da kashe yara 35 a kurdufan na ƙasar sudan an yi jana'izar tsohon shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari a jiya talata yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar iran ta yi allah wadai da aikata laifukan yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da yi a gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr ismail baka'i ya bayyana da haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da ƙara tafka laifuka a gaza da a bayan nan suka kashe mutane 100 a cikin sa'o'i 24 har ila yau kakakin ma'aikata harkokin wajen na iran ya yi tir da kisan da 'yan sahiniya suka yi wa dan majalisar dokokin palestine muhammad faraji al da kuma fitaccen mai karatun alkur'ani mai girma ala azam da kuma iyalansa hakanan kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce ci gaba da killace yankin gaza da hana mutane abinci da magani da jefa su cikin yawa sannan kuma a lokaci ɗaya da kaiwa sansaninsu na zaman hijira harhare, wani salon yaƙi ne na dabbanci akan al'umma domin ƙarar da su bisa salo irin na mulkin mallaka dangane da cibiyoyin agaji na bogi da amurka da haramtaccen ƙasa isra'ila suka kafa kakakin ma'aikatar harkokin wajen na irin ya ce waɗannan cibiyoyin ba komai ba ne sai mafarautar kashe falasinawa ta hanyar yunwa da ƙishirwa waɗanda tuni sun ci duninsu baƙa'i ya kuma jaddada cewa rashin ɗaukar mataki akan laifukan 'yan sahiyoniyar ne ya taka rawa wajen raunana dokokin ƙasa da ƙasa ta fuska mafi muni kan masu goyon bayan 'yan sahaniyar kuwa su ne amurka jamus da burtaniya mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce su ne haba isan da suka karfafa 'yan sahiyoniyar suna ci gaba da yakin da suke yi a ƙarshe baƙa'i ya yi kira ga ƙasashen wannan yanki da na musulmi da su ɗauki matakan da suka dace domin dakatar da wannan kisan kyashin da ake yi wa al'ummar falasɗinu iran ta yi allawa dai da harin haramtaccen ƙasar isra'ila a kan ƙasar syria ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tur da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa ƙasar Siriya, wanda ya sanadiyar mutuwar gwamman fararen hula kamfanin dillancin labarun mahar ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin kakakinta da ismail baka'i yana bayyana damuwarsa akan faɗan da aka yi a yankin soida da ke kudancin Siriya, wanda ya ci rayukan mutane masu yawa hakanan kuma ya yitar da har-haren haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin kwanaki biyu a jere faɗan ɓangaranci dai ya ɓarke ne dai a yankin soda a tsakanin salafawa da indus da ya kai ga mutuwar mutane fiye da dubu ɗaya wato ɗari ɗaya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shiga cikin faɗan da zumar kare indus daga hare-haren jami'an gwamnatin Siriya. 'yan sahiyoniya da suke fama da karancin sojoji suna son jawo hankalin andrews domin su rika shiga cikin sojojinsu lamarin da jagororin andrews ɗin suka ƙi amincewa da shi to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya yi tar da kashe ƙananan yara 35 a kurdufan na ƙasar sudan asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da sanarwa a jiya talata da a ciki ya yi tar da kai harin da wato da ya yi sanadiyar kashe ƙananan yara 35 a jihar kurdufan ta arewa a ƙasar sudan manajar zartarwa ta asusun ƙananan yaran ta majalisar ɗinkin duniya catherine russell ta bayyana cewa da akwai firgitarwa a cikin rahotannin da suke nuni da cewa an kashe faran hula 450 kuma matasa da a wasu 'yan mata 24 da ko mata biyu masu ciki a wani mummunan hari a kusa da garin bara hakanan kuma ta ce harin dai an kai shi ne akan garuruwan shakul no'am da kuma hillatul hamid da suke a jihar kurdufan ta arewa a ƙarshen makon da ya shuɗe asusun majalisar ɗinkin duniya na ƙananan yara ya kuma nuna damuwa a kan yiwuwar a samu ƙaruwar adadin yara da za su rasa rayukansu misali akari da waɗanda suka samu raunuka masu hatsarin catherine ta zargi masu kai harin da cewa suna wasa da rayuwar bil'adama da ɗaukata ba wani abu ba da hakan keta dokokin ƙasa da ƙasa ne a cikin makonnin bayanan dai an sami karuwar tashe-tashen hankula a cikin yankin na kurdufan ta arewa da hakan ya yi sanadiyar yin hijirar mazauna yankin zuwa inda za su samu aminci hakanan kuma ta ce bai kamata a rika barin masu aikata laifuka irin waɗannan suna tsallakewa wato suna tsallakewa fuskantar shari'a ba musamman idan lamarin ya shafi rayuwar ƙananan yara bugu da ƙari catherine ta yi kira da a buɗe bincike akan hakikanin abin da ya faru labaran duniya dai na zama kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran an yi jana'izar tsohon shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari a jiya talata masu bakin faɗa a ji a ƙasar daga kan shugaban ƙasa sun halarci jana'izar ta tsohon shugaban kasar da aka yi a mahaifarsa ta daura da ke arewa maso yammacin kasar gwamnatin tarayyar najeriya ta tura tawagar manya-manyan jami'an gwamnati 25 zuwa jihar katsina don halartar jana'izar da za a yi wa tsohon shugaba marigayi muhammadu buhari jana'iza. jaridar premium times ta sami wato sanarwar wace ministan yada labarai muhammad idris ya sanya wa hannu yana cewa tawagar za ta ci gaba da zama a daura na jihar katsina har zuwa kwanaki uku da za a yi masa addu'a ta ƙarshe buhari ya zama shugaban ƙasar najeriya ne har sau biyu daga watan janairu na shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023 sannan kafin haka ya riƙe ƙasar daga shekara ta 1984 zuwa ta 1985 a matsayin shugaba na soja a makon da ya gabata ne dai ya je birnin london na ƙasar birtaniya domin karɓar magani sai ajali ya yi halinsa a ranar lahadi bayan kwanaki tara na tsare wadda haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi masa ta saki nasir laham na tashar talabijin ɗin almayadin 'yan sandan haramtaccen ƙasar isra'ila sun saki shugaban ofishin tashar talabijin ɗin almayadin a falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya nasir laham bayan kwanaki tara tsare a kurkukun aufar a jiya talata ne dai tashar talabijin ɗin almayadin sanar da cewa an saki ma'aikacin nata bayan cikar kwanaki tara daga kama shi da kuma tsare shi a kurkukun ofar lauya mai kare laham mai suna usama al-sa'adi ya bayyana cewa an saki nasu laham ne dai ba tare da wani sharaɗi ba sannan ya ƙara da cewa ya rayu cikin waɗannan kwanakin a yanayi mai tsanani al-sa'adi ya ƙara da cewa sha'awar ɗaukar fansa a kan nasu laham ne ya sa aka ɗauki lokaci ana kai da komawa kafin a sake shi a bisa tsarin haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yan sanda suna iya kama duk wani falasɗini a cikin yankin iyakar shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da takwas ba tare da umarnin kotu ba sannan kuma su ci gaba da tsare shi har na tsawon lokacin da suka ga dama to ƙarshen labaran duniya kenan yanzu ga jerin shirye-shiryenmu da suka hada da kokun san afirka yau da lafiya sai da kula da haka muke ban kwana da ku kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma ga watan yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan Muharram na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 17 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha shida ga watan Yuli na shekara ta dubu 2008, kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ta samu wata nasara kan Isra'ila a lokacin da ta miƙa wasu gawawwaki na sojojin haramtacciyar kasar Isra'ilan guda biyu sannan kuma ta karbi sojojinta guda biyar waɗanda suke raye da kuma gawakin mutane na kasar labanin kimanin 200 daga hannun isra'ila tare da shiga tsakani na kasar jamus wani abu mai matukar muhimmanci anan da shine yadda yahudawan sahiyoniya sa kasu gane cewa sojojinsu waɗanda ƙungiyar hezbollah ta kama suna raye ko kuma suna amace sai a lokacin da aka zo miƙa su ne sa gane cewa gawarwaki ne ƙungiyar ta hezbollah za ta miƙa musu waɗanda kuma sun riga sun mutu ne tun lokacin da hezbollah ta kai musu hari a karon farko ma'ana bata kama su da rayukansu ba sannan kuma ta ɗauki gawakin su ne ta tsare a daidai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna a raye da gasken dakarun hezbollah waɗanda aka yi su a wannan lokaci akwai samir kontar wanda ya kwashe tsawon shekaru talatin yana tsare a kasan isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2015 sayar mutawalle abdul al fitaccen makarancin qur'ani mai tsarki ɗan kasar masar da su an haife shi ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin kasar masar ya fara karatun alkur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya haddace alkur'ani mai tsarki daga wannan lokaci ne kuma shiga karatun talawa da na addini a gaban manyan malaman qur'ani na zamaninsa waɗanda suka hada da mahmud al-banna da kuma abdulbasit abdulsamad da mustapha ismail da makamantansu da ƙarshe dai abdul'al ya shahara a duniya da kyakkyawar muryarsa wajen karatun ƙur'ani mai girma a ƙarshe dai sayid mutawalli abdul'al ya rasu yana ɗan shekaru 68 a duniya a ƙasar masar masu rare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yulin shekara ta 1945 gwamnatin ƙasar amurka a karan farko ta gwada makamanta na nukiliya amurka ta yi haka ne domin yin amfani da irin wannan makami akan kasar japan wadda take mai wuya a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabza yaƙi da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agustan wannan shekaran ne ta jefa waɗannan makamai akan garuruwan hiroshima da nagasaki na kasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya akan bil'adama masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan tir na shekara ta 1331 hijira shamsiyya dr musaddik ya murabus daga kan mukamin sana prime minister bayan da majalisar dokokin kasar iran ta sake zabensa a ranar 25 ga watan tir na shekara ta 1331 dr musaddik prime minister kasar iran wanda ya gana da muhammad riza sha inda ya miƙa jerin suna ministocinsa ga muhammad riza halawi a yin wannan ganawar ne musaddik ya buƙaci sha da ya bashi mukamin ministan yaƙi sannan kuma ya ikirarin cewa sojoji ba su damu da kalamansa ba kuma suna kawo cikas ga ayyuka kuma a halin da ake ciki a lokacin gwamnati ba za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta ba sha bai yarda da miƙa ma'aikatar yaƙi ga musaddik ba kuma musaddik ya koma gida ya aika murabus ɗinsa kai tsaye ga sarki sha sakamakon haka ne sarki sha ya naɗa gaban sultan a matsayin firaminista wanda ya maye gurbin musaddik kuma a ranar farko ta mulkin sa ya fitar da wata sanarwa da take bayyana matakin gwamnatin kasar ta iran wanda ta dauka akan masu adawa da shi ayyukan kavam waɗanda suka sami cikakken goyon baya daga wurin sarki sha hakan ya jawo mutane da dama daga cikin sassa na kasar iran suna ta nuna rashin damuwarsu kuma da ƙarshe al'amura sun ƙara caɓewa wanda kuma hakan shine ya share fagen tasirin yunkuri na al'ummar kasar iran tun daga shekara ta 1952 kuma dawowar musaddak kan shugabanci na kujerar firaminista masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta kuma 16 ga watan yulin shekara ta 1890 wani likita ɗan ƙasar ingila mai suna james parkinson ya gano cutar parkinson wadda take yaduwa don haka ne ana kiran cutar da sunan wannan likita alamomin wannan cuta dai sun hada da tsananin girgizar hannu da kuma harshe da girgiza kai da fuska da rashin daidaituwa a lokacin tafiya musamman ma ga tsofaffi babban abin da ke haifar da wannan cuta dai shine wasu cututtuka na kwakwalwa kuma har yanzu ba a sami takamaiman magani wanda ya iya kawo ƙarshen wannan cuta ba Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓa batun ɗage lokacin gudanar da wasu zaɓuka a lokutan su a ƙasar kamaru tare da sanar da sabon lokacin yin zaben da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar kamaru paul biya ya rattaba hannu kan wata doka a ranar juma'a ta shirya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 12 ga watan oktoba a daidai lokacin da ake ta cece kuce da rashin jituwa tsakanin mambobin tawagar gwamnatin kasar kan wanda zai jagoranci kasar nan gaba a makon da ya gabata ne dai kalaman gwamnatin kasar dangane da takarar shugaban kasa na yanzu paul biya wanda aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa mafi tsufa a duniya ya ci karo da juna yayin da mai magana da yawon gwamnati ya bayyana cewa akwai yiwuwar dukkanin yiwuwar hakan ministan ilimi mai zurfi da bincike na kimiyya ya bayyana cewa dokar cikin gida ta ayyana sunan shugaban jam'iyya mai mulki wanda kuma shine shugaban ƙasa na yanzu paul biya ya mulki kasar kamaru a shekara ta 1983 inda ya rike mukamin gwamnati daban-daban ciki har da firayim minista yanzu yana da shekaru 93 a duniya kuma har yanzu yana rike da ragamar gwamnati a cikin tsawon shekarunsa na siyasa paul biya ya aiwatar da kudurori masu yawa da suka ba shi damar ci gaba da gudanar da mulki a shekara ta 2008 ne ya gabatar da wani gyara na kundin tsarin mulkin kasar inda ya soke wa'adin shugabancin kasa da ya ba shi damar sake tsayawa takara a shekara ta 2018 ya lashe zaben shugaban kasa da sama da kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma 'yan adawa sun yi irarin cewa zaben bai da halacci saboda magudi da yunkurin sauya ra'ayin masu zaɓe duk da cewa biya yana mulkin ƙasar ne da ƙarfi amma sau da yawa yakan shafe tsawon lokacinsa a wajen ƙasar kamaru domin gudanar da jinya lamarin da ya haifar da jita-jitar mutuwarsa a shekarar da ta gabata lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ta fitar da sanarwa na musantawa a hukumance duk da cewa ministoci biyu na gwamnatin shugaba paul biya a baya-bayan nan sun sauya sheka tare da bayyana aniyarsu ta tsayawa takara a zaben shugaban kasa amma babban abokin hamayyarsa morris kamto na yin tafiye-tafiye a kasar don yada ra'ayinsa na siyasa a gefe guda kuma shugaban kasar kamaru ya samu goyon bayan 'yan majalisar dokokin kasar na ɗage zaben 'yan majalisar dokokin kasar da na ƙananan hukumomi shugaban kasar kamaru falbiya ya samu amincewar majalisar dokokin kasar a ranar talatar da ta gabata na ɗage zaɓukan 'yan majalisun dokoki da na ƙananan hukumomi har zuwa shekara ta 2026 lamarin da jam'iyyar adawa ke fargaba zai yi musu wahala a zaben shugaban ƙasa mai zuwa jam'iyyar npd ta kamaru ce ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma ta kada kuri'ar amincewa da kudurin dokar tsawaita wa'adin mulkinsu da shekara guda har zuwa watan maris na shekara ta 2026 haka na nufin za a gudanar da zaɓe ne bayan zaɓen shugaban ƙasa na shekara 2025 maimakon kafin shi hakan zai baiwa shugaban ƙasa dama domin za a gudanar da zaɓen ne a ƙarƙashin jam'iyyarsa da majalisar dokoki francois wakata bolbin wakilin minista a fadar shugaban kasa mai kula da hudda da majalisun dokokin kasar ya ce dage zaben ya zama dole don sauƙaƙa kalandar zaɓe a daidai lokacin da kasar afirka ta tsakiya za ta gudanar da zaɓuka hudu a shekara mai zuwa ciki har da zaɓen majalisun yankuna paul biya mai shekaru 91 a duniya na ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka daɗe akan kan karagar mulki ya hau mulki a shekara ta 1982 inda ya gaji shugaba amadu ahijo ya kuma lashe zaɓe da dama wanda na baya-bayan nan shine zaben shekara ta 2018 wanda 'yan adawar nasa suka bayyana a matsayin magudi Joshua Osei, ɗan majalisar adawa kuma shugaban jam'iyyar Social Democratic Front ya bayyana a wani taron manema labarai cewa ɗage zaben kwata-kwata ya saba wa tsarin dimokuraɗiyya ya ƙara da cewa jam'iyyarsa na matukar adawa da hakan da dama daga cikin 'yan adawar na fargabar cewa ƙarin wa'adin zai raunana ƙalubalen da biya ke fuskanta domin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi a shekara mai zuwa zai iya ba su ƙarfin gwiwa gabanin zaben shugaban ƙasa da aka shirya yi a watan oktoban shekara ta 2025 dokar zaɓe ta tanadi cewa ɗan takarar shugaban ƙasa zai iya tsayawa takara ne kawai daga wata jam'iyyar siyasa da ke da wakilci a majalisar dokoki ta ƙasa majalisar dattawa majalisar yankin da majalisar karamar hukuma ko kuma ta hanyar shawarwarin manyan mutane akalla uku. Morris Kamto babban abokin hamayyar biya a shekara ta 2018 ba shi da wannan wakilci saboda jam'iyyarsa ta cewa zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a shekara ta 2018 saboda abin da ta kira rashin sake fasalin zaɓe. Minista na biyu a Kamaru ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ministan yawon bude ido na Kamaru Bello Buba mai gari ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugaban kasa da za a yi a watan oktoba inda ya zama minista na biyu mai goyon bayan shugaba paul biya da ya ɗauki matakin sabawa umarnin gwamnati mai gari dan shekaru 78 wanda a baya ya taɓa riƙe mukamin firaminista ana ɗaukansa a matsayin na kusa da shugaban ƙasar mai ci wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru 40 ya yi aiki tare da shi sama da shekaru talatin inda ya rike mukamai daban-daban bello mai gari ya amince da takarar jam'iyyar union democracy and progress udp a ranar asabar din da ta gabata ba tare da yin murabus daga mukaminsa na ministan yawon bude ido a gwamnati mai ci ba Mai gari dai shine minista na biyu daga arewacin kasar kamaru da ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin kasa cikin 'yan kwanakin nan lamarin da ke nuni da cewa an samu baraka a tsakanin gwamnatin kasar da kuma raunana tsarin kawance da ke tsakanin gwamnatin tsakiya karkashin jagorancin biya da kuma manyan masu fada a jiya arewacin kasar waɗanda ke taka rawa wajen tsara makomar siyasar kasar shugaban kamaru paul biya mai shekaru 92 shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya tun a shekara ta 1982 yake kan karagar mulki amma har yanzu bai bayyana a aniyarsa na shiga zaben shugaban kasa ba kakakin gwamnatin kasar isa ciroma ya yi murabus daga gwamnati a makon da ya gabata tare da bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasa lamarin da hakan wata dama ce ta kawo sauyi da dole a yi amfani da ita Ciroma ya yi kira da a kawo sauyi ya kuma soki shugaba biya wanda suka yi aiki da shi sama da shekaru ashirin yana mai cewa gwamnati ba za ta iya zama makamin hidima ga mutum ɗaya ba Alkalin da hukumar zaben ƙasar kamaru ta fitar sun nuna cewa sama da mutane miliyan takwas ne suka yi rijista na kada ƙuri'a daga cikin adadin mutane miliyan talatin jihohin arewacin ƙasar kamaru na daga cikin muhimman yankuna inda sama da mutane miliyan biyu suka kada ƙuri'a a can kuma manyansu na jin daɗin rawar gani a dukkanin al'amuran kasar hakanan tsohon ministan gwamnatin kamaru shi ma ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. tsohon ministan kasar kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar isa ciroma bakari ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasar da ake shirya gudanarwa a watan oktoba mai zuwa yana mai la'akari da cewa a matsayin wata dama mai cike da tarihi da al'ummar kasar za su yi amfani da su domin samun sauyi da kuma shawo kan mawuyacin halin da suke ciki a halin yanzu bakari ya bayyana takararsa ne sa'o'i 24 kacal bayan ya bar gwamnatin da ya yi aiki na tsawon lokaci a matsayin ministan ayyuka da koyar da sana'o'i ya kasance aminin shugaban kasa na yanzu paul biya inda ya yi aiki tare da shi a gwamnatoci da dama wannan sanarwa ta fito ne ta wata wasiƙa mai shafuka 24 da ya aike wa jama'a inda bakari ya bayyana dalilin sa na tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa mai zuwa da kuma tsarin siyasar sa da tattalin arziki wasiƙa ta kunshi sukar gwamnati a fakaice wanda shi kansa bakari ya shafe shekaru da dama yana mamba a cikinta ya kuma yi nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci ya karkata akalar mulki ne don amfanin kansa inda ya bayyana cewa ba za a iya tafiyar da ƙasa don bautan mutum ɗaya ba sai dai dole ne dukkanin 'yan takara su raba aiki a tsakaninsu bayan da aka yada labarin takarar a shafukan sada zumunta ministan harkokin cikin gida ya fitar da wata sanarwa ga gwamnan yankin arewa mai nisa inda ya haramta duk wani aiki na siyasa da kungiyar fafutukar ceto kasar kamaru front national du Salute kamaru ke yi wanda bakari ne shugaban yankin masu lura da al'amura dai na ganin matakin da minista harkokin cikin gida ya dauka na hana ayyukan tallafawa tsohon jami'in gwamnatin a matsayin tunatarwa ne a gare shi cewa gwamnatin da ta rungume shi tsawon shekaru ashirin ba za ta ba shi komai ba a yanzu ana shirin gudanar da zaben shugaban kasa a watan oktoba mai zuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da kiraye-kirayen kawo sauyi da kuma hutu da tsarin mulki da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 lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar farfadiya ko epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum wace waɗanda suka jahilce ta ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki. batun da masana sha'anin kiwon lafiya suka ce bai da wata alaka da hakan Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla cutar farfadiya kamar yadda masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa larurar dai na zuwa ne babu zato babu tsammani to da yake filin na masana sha'anin kiwon lafiya ne ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa muna tare da Dr. Sabo Ahmed kwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sani kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da cutar ta farfadiya. farfadiya wani ciwo ne da yake sa mutum ya samu gushewar hankali ma'ana bai san abin yanayin da yake ciki ba ya faɗi kuma dama yakan kuma sa harbe-harbe da cije-cije da makamantansu farfadiya a har ta fannin likitanci da ya wuce ma wanda kawai za a faɗi a ciza baki akwai wani sunurori daban wanda mutum zai fita daga haici su koda bai faɗi ba shi wannan farfadiya kuma a turanci ana kiran shi epilepsy mm, akwai kala-kala kuma yawanci yakan biyo bayan rauni a kwakwalwa kamar misali accident ko kuma samun wata kwayar cuta ta shiga cikin kwakwalwa ta manta illa har aka samu aka samu tabo dan kwakwalwa ma tana iya tana iya yin nata irin tabon wanda kuma zai zo ya da zamanin cewa ya ya yi kamar tarzatsatsi kenan na wutar lantarki ya kuma danna ko ina bisa ya rasa hankali shi sannan ya ta harba harbe. To dukta ita wannan cutar akan gade ta ne ko kuma mutum kamuwa ne yake da ita haka kawai cikin rayuwa? Eh akwai wanda ya kan bijinin mutane. amma ba bai samun haka ba mafi yawanci wani abu ne da ya biyo bayan mutum an haife shi ko da a dangin shi babu mai wannan ciwon ya samu wani larurar sai farfajiyan ya fara yana da haɗarin gaske daga eh, fita amma kuma da akwai canfa-canfa da yawa a kai abubuwa makamanta wannan amma ciwo ne sanannen ciwon da aka san yadda yake farawa da yadda kuma yake karewa Ah, amma akwai nau'in da aka da ya fi yawa kuma shi mutane suka fi sani shi ne wanda muke kiran shi mal seizure shi ne wanda mutum za ka ga yana tafiya ko yana wani hulɗa sai ya tsala kogi ya ihu numfashin shi tokare ya kage tare da lankwasa da digadigansa ya kuma mimmike bayan shi sannan ya fadi bayan dan sakan kaɗan kuma sai fara kuma karkaduwa eh, ya karkaru da wani yan lokaci haka kamar minti ɗaya ko sama haka sai mutum kuma ya sake sai ya wuce da bacci a lokacin da yake kaduwar wannan za ga ya ce za harshen shi kumfa na fita baki sun zai iya yin kashi a ba wando ko tsari a wando kafin kuma ya sake wanda zai zo ya shiga bacci so a masana harkar lafiyar kwakwalwar mutum suna kasa abun kashi hudu watan kamar shiga cikin yanayin farfadiyan farko lokacin da mutum zai fara jin wani abu ma da daɗi da zai dinga ganin abubuwa suna canja masa suna canja fasalin su a idan shi da sai ya biyo wannan shi kiran shi prodromal stage daga nan sai ya sai sai da kiran shi tonic stage da zai kage ya lankwasa diga digan shi idan tsari sannan numfashi bai wucewa ya wani gurnani ko kusan kubi haka suna yin kiranshi wani wani faɗa tonic fest daga ran yi zai faɗi fa daga nan zai hankalin shi kuma zai faɗi in ya faɗi sai kuma ya samu clonic fest shi ne zai dinga jakin eh, ya dinga tanke kaduwa yana girgizuwa a in ya gargazu girgizun yana kuma tattauna harshen shi ko kuma na fita to daga nan kuma yakan kasance ma mutum ya rasa eh, control na marar sai ya tsari ko kuma ya kashi a wando ko duka a to in ya wannan chronic stress in na girgiza sai ya shiga abin da ya kira post-ictal sleep shi ne wannan bacci shi ne mafi yawanci da suka fi ganewa mutane suka fi jin tsoro ina wa za a gan an mai farfaɗiya irin wannan ya faru a cikin a tsallaka wani wani isko kai ne zai iya kama kai wanda ba haka bane ciwo ne wanda yake faruwa kuma yana da hanyoyin da ake bada magani a samu sauki. Zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Dakta kamar ya ne kwakwalwa takan samu matsalar da ke kai ga haifar da ita wannan farfadiya. a dan shi kwakwalwa yana aiki kamar na'urar kwamfuta ne kamar wayoyi ne kamar cire curin jijiyoyi ne na halittar kwakwalwa wanda suke hada suke yaka sako tsakankanin su a wannan sakonnin su ne suke tafi da gabobin mutum su suke sa mutum ya san inda yake amfani da hankali shi saraka wani yawanci fama ne samuwansa daga rauni ne a kwakwalwa wanda in ya tashi warkewa sai ya yi da zai zama na baya aiki da ya kamata ma'ana kamar kai ne ka haɗa wayoyin wani sabon na'ura mai wayoyi da yawa sai wani wani waya ta suke sai a jiya a feke a kulle kaga wani wurin zai iya yiwa na'ura tana aiki ya zafi ya tarzaku to kusan haka ne a cikin kwalwa wani raunin zai iya zama kamar ya tarzaku ya sadar da sakon da zai danna duk sauran sakonni masu kyau na kwakwalwa so sakonnin kwakwalwa da ke sa mutum ya san inda yake yana yana cikin haifin shi kai ka shi da mutum da ya san abin da ya faru wallahi ya rasa da sannan sakonnin kwakwalwa da mutum zai motsa yadda yake so ya motsa sai ya zama na cewa da gizo ta karkatuwa ba tare da ya sa cikin shi ba tare da sanin shi ba to wannan abin da ke kawo ke rauni a kwalwa ko raunin accident ko raunin wani ciwo duk za su iya sa wannan abu akwai kuma wanda zai iya zama kamar mutum irin farfaɗiya na mutum ya za samu mutum so ɗaya ko bai sake ba ne kamar wanda ko yunwa ya tabbatar da yunwa ya damu mutum wani ke fari ya karkarwa za a yi kusan cewa kamar farfaɗiya ne wannan shi ma to amma wannan da yake babu rauni a kwakwalwa matsalancin yunwa ne sai zama na cewa in ta yi so ɗaya ta mutum zai kara ba to wannan kenan akwai kuma wasu abubuwa da mutum zai iya sha wanda za su iya sa wannan matsala na farfadiya wani kuma tsananin tashin hankali zai iya sawa in zan iya bada misali shine akwai wannan sharar dan kwallon brazil mai suna ronaldo wani wasan gasar kwallo na duniya an ba labarin cewa an ya takuru sosai da tashin hankali ganin cewa ana ganin kamar shi kadai zai iya sa brazil ta dauki world cup abin ya kai shi ga takura da rashin samun kwanciyar hankali har ya kai da ya fara kakaduwa ya samu convulsion ya samu wannan kamar farfajiyar amma dai ana jin bayan da take ba wannan abu da ya faru na matsanancin daga hankalin shi dai ana sa zai yi wani abu to abubuwa da dama na tsanin mutum ko na abin da mutum ya sha ko tsarkaci yunwa ko rauni a kwakwalwa duk za su iya sa mutum ya samu farfajiya amma na rauni a kwakwalwa shi ne ke zama da ne a kai shekara da shekaru. dakta akwai bayanai da suka shafi al'adar camfe-camfe da dama game da cutar farfadiyar musamman a kasashe masu tasowa inda galibi mutane ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki a ba ta da alaka da wani iska ko a ce wani makamantun haka babu bayi da ko a ce aljan ko a ce iska ciwo ne sananne wanda an san ta da yake faruwa sai dai kuma ka yi maganar gado gaskiya akwai wani lokaci ba ya kan samu wannan ba amma akan samu wani lokaci ga kamar kusan farfadiya yana bin jini wannan kuma zai yi kamar na kasan halitta ne ya kuma ka ga yanayin yadda tsarin kwakwalwa take eh, da zai na iyayen yake haka na iyayen zai zama haka da jikoki zai zama sai ga kuma wannan murɗaɗɗen halittar na cikin kwakwalwa zai iya zama na ya sa mutum haɗarin saurin samun kamar farfadiyan. kan faru amma ba kasafai ba wannan congenital malformation ne a na kasan halitta da al'ada ka gada yake ta bin jinsi yake ta bin jini tsakanin ta amma gaskiya wannan bai kai yawa ba mutum ya haɗari ya buga kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in mutum ya accident ya buga kai sai daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa don daga kumburin kwakwalwa zai yi kuɗa mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura za zai iya zai iya kumburin zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu so likita wani lokacin ya zo za ga lokaci ya bada magani a ta fitsari saboda a rage yawan ruwan jiki har da ruwan da ke kwakwalwa kada ko ta kumbura ta rasa alawu ya rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan aka ba da wasu nau'in maguna masu suna steroids da da suke rage kumburin kwakwalwa to wannan duka saboda kar uwa ta samu raunin da har zai kai da kaban babba wanda daga baya ta daya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman an buga kai saboda hana yiwuwan farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duka sai shafa kwakwalwa misali shawaran yara jarirai karami karkarana na haife su shi ma ya kan kwata kwakwalwa zai yi ya sa yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani ma haka kamar yana yawan fatuwa kamar ah, kamar a kamar wanda suka samu connector kenan zai ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa da abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan kenan malam. to dukta waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya. eh akwai hanya da ake na bada magunguna don hana tashin shi domin sharrin yawan tashin farfadiya shi ne zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga karasa duk lokacin da mutum ya samu aka wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ita fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da yake cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za ga cewa kwakwalwa suna rage ingancin ta mutum da yake yawan samun farfadiya a kai a kai yana tashi sai ga wata mantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata ranar ma ga mutum ya da girman sa sai ka fara kashi a wando ka ga ko biye ba za a ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga ai mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iska ya taimaka wa wannan shi ta kake ta lalacewa a to wannan tsaye daga cikin manyan matsalolin farfadiya kenan wani likitoci suna mara magungunan saboda kai tashi shan maganin da hana shi tashi ba a so mutum ya sana'a kamar tuki ko leburanci yau zama zama mai sun magini ya dinga hawa sama yana domin in abin ya same shi yana sama zai faɗi ko yana aiki wurin wani abuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan makera ko kaga bai farfaɗi ne kamata ya je wurin ba amma in dai zai yi wani aiki kamar ya dinka takalmi da sauran kuma za a iya da su ba da ake bada magani da kuma da amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma eh, sababbi a duniya akwai na da ake deep brain stimulation da ake sa waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin fasken wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi. Dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar larurar za ta taso masa. ya eh, to kafin yi magana kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai zuwa wani nau'in ah, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal lobe epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sami wani irin eh, warin abu kamar ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai ke shi da bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani hannun ya shiga cikin wani shago ya je ta ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ka ga in ba a yi la'akari cewa da larura ba sai ce mara ɓarawo ne ba amma a cikin wannan ni na taɓa samun mawar wanda kafinta zai ke gaya min cewa ya sha samun farfaɗiya in yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran sai duki amma duk wanda zai magana da sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan matsayi to yanzu da tsautsayin ya zame ya faɗo za a ji na rauni a da ya sauƙi su shi shi tsayin wannan farfaɗiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san ma da yake ba akwai wani wannan yanzu akwai nau'i daban da na magani to yadda kowane farfadiya matakin da zai dauka shi na farko ne zai likita na biyu shi da ya san yadda yake ji kafin farfaɗin ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi ga wani wani ana jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne tashi to mutum ya san haka sai a koya mar kuma yadda zai dinga samun biyan kwanta yawa ya fita daga wurin hadarin yana kan titi ne koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfadin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shagata yawa gara a ce yana kwance ya ta da girgida ya ci da bakin har ya gama ya fi sauki da ya a wurin faɗuwa ya a wurin munan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titi da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza-banza daga wurin da ke da haɗari ya samu ya kwanta wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya dan waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu haɗari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da mala. To ko daga bangaren sauran jama'a su me ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya eh da farfajiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata a kyamace su ba na farko kenan don ko a ce yayi mu ya fada a wannan wurin kowa ya kyau ya dinga gujewa wurin wannan wannan ba abu ne mai alheri ba na biyu shi ba ba a ɗaukar farfajiya ya fita daga jikin wannan shi jikin wancan ba haka ke daga saura ka mutum ya ce ya sha hannu da mai farfajiya ba ko ba zai kawun sallah da shi ba ko ba zai eh, mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba ah, bayan wannan kuma shi ne ah, in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da karfi a ce wai za a buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar hakori za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya ma matse bubuwa ma yadda zai numfashin shi zai shi farfadiya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashin ne da zai zo ƙara sashi mai mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi zai ɗan mike kaɗai ya sha numfashi a ɗan ya daina wani jirgin zai wuce da bacci a gyara mar kansa amma da ta kawo wani kara ko cokali ko wani karfi a ce za a buɗe baki dole ne kare shigar shi ba duk bai kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san abu su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya faɗa kan mutum da maza maza a dinne in ya faɗa kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gefe ba rigingine da yawu zai shiga ya kware shi shiga mun shi ba yawa bayan haka dan wayan aka so a dan mika da shi kaɗan yadda wuyan bare ta fure ya kasa numfashi ba a taimakon da za a yi kiran sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya zai tsaya kan mutum ya ce zai wani likadin taimakon zai iya ƙara mai farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin za a ce shi ne babban alamar yaro ba rashin numfashi shi ne babban alamar yaro. na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.